وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء قبادة كراتمنا muwatta malikin rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasi na 22 yau muna tara ga watan 5 1442 ga watan 12 21 za mu tashi babu alƙira'aci khalfal imam fi ma la yujharu fihi bil babin da zai magana a kan alƙira'atu yin karatu khalfal imami ga wanda yake bayan liman fi ma la yujharu fihi bil qira'ati a inda ba a bayyana karatu kenan mai yin sallah kashi uku ne akwai al-ma'mun mai koyi akwai al-imam wanda ake koyi da shi akwai al-munfarid mai yin sallah shi kadai to bi daga ciki ba a kawo maganarsu ba mai sallah shi kadai wajibi ne ya yi karatun fatiha hakanan liman wajibi ya karatun fatiha amma shi ma mu sai aka kasa karatun fatiha zuwa kashi biyu akwai raka'o'in da liman yake bayyana karatu su ne biyun farko na magariba da biyun farko na isha da kuma biyun asuba a raka'o'i goma sha bakwai da muke yi kullum a zaman gida shida daga ciki ana bayyana karatu goma sha ɗaya daga ciki ba a bayyana karatu su ne a zahar da la'asar da ɗayan magariba da biyun isha su ne goma sha ɗaya waɗannan goma sha ɗaya karatunsu a bayyane a ɓoye ake yi wancan shida kuma a bayyane don an ce mamu ya yi karatu a inda liman ya bayyana kaga a raka'o'i shida kenan biyun magariba da biyun isha da kuma asuba nan ne zai ɓoye karatu in an ce kuma ya yi karatu a inda liman yake ɓoyewa sai mu ce gaba ɗaya sallah a zahar da sallar la'asar da kuma ɗayan magariba ta ƙarshe da kuma biyun isha ta ƙarshe a nan gurin sai ya karanta wato shi ma fatihasa da surarsa a inda ake karanta fatiha da sura tun da baya jin karatun liman sannan kuma ya bayyana fatiha a inda liman ya yi fatiha to sannan kuma idan a karatun ma a bayyanan ne biyun magariba da biyun isha da sallah asuba sai zamo kayi nisa ba ka jiwa karatun liman Tun da dama ka'idar ɗayan biyu ne ko kana karatu ko kana sauraron karatu da sai ba ɗaya kanwa biyu kai ba karatun kake ba ko ba ka jiyo karatun liman to in baka yi naka ba to wasu wasu zai zo ya ɗauke ka ko ka ta zancen zuci kana tsaye baka ci kayi kurum ita kuma sallah ba a kurum ko kana karatu ne in a tsaye kake ko kana tasbihi in kayi ruku. ko kana sami Allah liman hamida in ka dago ko kana kabbara za ka tafi ko kana tasbihi a cikin sujjada da haka cikin sallah babu inda ake kurum ko ina akwai abin da ake karantawa to kaga idan mutum ana karatu a bayyanan amma shi baya jiyowa to kaga mai kun ya tsaya ya kurum yana tunanin zuci sai kama nasa wato karatu to wannan shine tahsili na mazhabobin malaman gaba daya haddathani yahya an malikin an al-ala ibn abdurrahman bin yaqub anna sami'a sa'id abu sa'id maula hisham bin zuhrata yaqulu sami'tu abahu rayrata yaqulu sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wani hadisi imam muslim ya fitar da shi mai lamba ta 395 man salla salatan duk wanda ya yi salla kowace irin salla ce farilla ce ko nafila lam ya ƙara fiha bi ummil qur'ani bai karanta fatiha a cikinta ba fa hiya khidajum tauyayya ce hiya khidajum ta tauye hiya khidajum tauyayya ce gairu tamamin ba cikakkiya ba taukidi ne tauyayya ce ba cikakkiya ba shi asalin khidaj bari da mata suke yi ko dabbobi shi ake kira khidaj an cewa khadajat dabba ko khadajat ta haifi da bai cika ba to kaga ko bari ai ba cikakken da bane to saboda haka wanda ya sallah ba fatiha shi ma kamar yadda dabba ta yi bari shi ma yayi barin sallarsa bata riga ta cika ba ya barar da ita kaga bari ko ai ba mutum bane ko to kaga ita ma sallar da ba fatiha kamar yadda dabba ta barar da ɗan cikinta aka ce ta yi bari ko mace ta yi bari, to shi ma wanda ya karatun sallah ba fatiha ya yi bari, ya barar da sallah ba ta cika ba gairu tamami qala fa qulti ya ba hurairata inni ahyanan akunu wara al-imam to kai gashi ka ce lalle wanda bai karanta fatiha a cikin sallah ba tauyayya ce tauyayya ce tauyayya ce bata cika ba to ya aba hurairata ni kuma wata rana na kan tsinci kaina a bayan liman inni a hayanan kunu wara al'imam. Ƙala faga maza zira'i sai ya zunguri damtsina sun maƙala ikira abi hafi na suka ya farisi kai to karanta ta a zuciyarka mana ya kai farisi ko a zuciyarka ne ka karanta to mutu ya karatu a zuciya ai bai yi karatu ba da shi karatun zuciya tafakkur ne da tunani in dai bakinka baya motsa ba za a kira shi karatu ba sai dai a ce akwai karatun sirri akwai karatun jihar akwai karatun da kana motsa bakinka ba a jiyo sautin akwai kuma karatun da kana motsa bakinka ana jiyo muryarka ka ƙara bolom kenan akwai wanda zaka rage bolom akwai wanda zaka ƙara bolom ga dan adam da kwakwalwarsa yake ƙara bolom yake rage bolom in kana son kai ihu ba sai ka je ka murda wani guri ba kawai sai dai ka ji kayi ihun kana son kai kasa da irada da Allah ya baka da ita kake sarrafa abubuwanka to kaga shi yasa yace to in ya karanta ta akan kansa to kuma ai bai yi karatu a fili ba kuma dama karatu ko ka yi shi a zuciya ya zama tafakkuri ko ka yi shi a fili ko kuma kana yi a zuciya kana fassara shi kana yi a fili kana fassarawa a zuciya sai aka ce to Abu Hurairah me yake nufi anan idan ya yi karatu a zuciyarsa ai ba za a kira shi karatu kawai ba tunda a cikin zuciya ake yin sa sai aka yana nufin kai dabburin ayar surar da yake karanta kai kuma ka dinga fassara ta a zuciyarka baka dai zauna haka kawai ba kenan sannan wannan sai hadisi sai ba da kofa na cewa to sallolin da muke yi waɗanda muke koyi da liman tunda yanzu matsalar ba ta liman ba ce ba ta mai sallah shi kadai ba ne. ana magana a kan mamu ne kenan mamu zai iya samun kansa a hali biyu halin da liman yake bayyana karatu da kuma halin da liman yake ɓoye karatu a halin da liman yake bayyana karatu wannan in kana jiyo karatunsa kai shiru ka saurari karatunsa to da hadisi yake fa za a fa an idan yana karatu ku yi shiru kaga kenan sai kai shiru ka saurara amma duk da haka akwai mazhabin malaman da suke ga ko kai shirin ka saurari nasa to kafin ya tafi wato ya shiga fatiha in ya gama fatiha kafin ya shiga sura sai ya ɗan yi shiru ko da na sakan sha biyar ne kai kuma wannan shirun da za a yi sai baka dama kai kokari ka karanta fatiha ka akwai mazhabar da suke ganin haka to lalle ko da a karatun ne sai ka bayyana sai ka yi wato karatun fatiha ko da a bayyanan ne amma in ka gama sauraron liman kafin ya shiga sura sai ya dan maka shiru kai kuma sai ka karanta fatiha dan wannan shirun. wanda wasu ke ganin haka amma dai mazhabar da jamburu suka tafi a kai shine idan karatun liman ya zama a fili yake ka saurara ka ji karatunsa in dai haka na jiyo karatunsa to ka dinga sauraron nasa dama ya amfanin karanta ƙur'anin kenan a cikin sallah don mu dinga saurare muna tadabburi tun kaga kana naka liman yana nasa kaga kowa kama gabansa kenan karatun da yake rerawan kaga kai bai shafe ka ba sai ce a fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqul ce domin ji manzon Allah yana cewa qala tabaraka wa ta'ala wannan shi kira al-hadithul ko a kira shi al rabbani ko al ilahi yana da siga guda biyu qala ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla bambancin alhadisul qudsi da alhadisul rabbani da alquran alquran mu'jizun bi lafazihi muta'abbadun bi tilawatihi wa yushtaratu fi thubutihi at-tawatur huwa kalamullah المنزل على خاتم أنبياء ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول إلينا تواترا المكتوب في المصاحب من أول سورة fatiha ila آخر suratin الناس nan ce ka yi ta'arifin qur'ani suka ce huwa kalamullah shi qur'ani magana Allah ne almunazzal wanda aka saukar ala khatimi anbiya'ihi wa rusulihi muhammad wanda aka saukar bi wasiqati jibril jibril ya kawo almanqul ilaina tawaturan wanda aka ciro mana shi jama'a daga jama'a tili daga tili yawa daga yawa wanda suka ji qur'ani duk sahabbai sun ji al-maktub fil wanda aka rubuta shi a cikin mushafi min awwali suratul fatiha ila akhiri suratul nas yau suna cewa daga bakara zuwa nas kuskure ne kace daga bakara zuwa nas to ina fatiha take ummul qur'an din ummul kitab sai dai kace daga fatiha zuwa nas shine in kai ka kafaɗi sura 100 da goma sha hudu aya dubu shida da mai tan da talatin da shida kuma ibn kasir a cikin mukaddimansa ya ce ma akwai lokacin da wani sarki cikin sarakunan musulunci ya ce a zauna a kirga masa digon qur'ani da harafin qur'ani da kalmomin qur'ani komai na qur'ani yawan fa yawan ta yawan damusa hannu yawan jimu yawan komai ya ba da aiki ya ce a zauna a ta aka ba mutane albashi su ta yi to suka ce sun gano qur'ani yana da kalmomi dubu saba'in da bakwai da ɗari hudu da talatin da tara yana da hurufa dubu ɗari uku dubu ɗari uku da da ishirin da ɗaya dubu ɗari uku da ashirin da ɗaya da ɗari biyu da hamsin abinda suka gano yawan hurufa kenan harafi ka ce alifin ba'un ta to haka suka karanta ƙur'ani alifin ba'un ta sa'un jimin haka haka kai ƙarshe sun kirga ɗigo sun kirga ta sun kirga fa sun komai sai da suka kirge shi ce to wannan ajiye shi min babu fa'ida kun ga shine qur'ani shi kuma hadithul qudsi shine a kalamullah shi magana Allah ne amma ba qur'ani ba don haka bambancinsu da qur'ani shi qur'ani kalamullah ne shi ma kalamullah ne bambancinsu shine shi wannan al-manqulu tawaturan shi ko ba ba sai ya zo mutawatiri ba al-maqdus fil masahib shi ba rubuta shi a mushafi ba al-mu'jizu bi lafzi shi ko ba ba a gajiyar da kafirai cewa su zo da hadisi kudusi ba sannan kuma ana karanta shi a sallah shi ko hadisi kudusi ba za ka tada sallah ka fara rera hadisi kudusi ba ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu haka ba za ka yi karatun a sura da shi ba alhadisul rabbani shi ke na wannan shine alhadisul qudsi alhadisul rabbani alhadisul ilahi bambancin su da qur'ani shi kuma alhadisul nabawi lafzuhu min annabi wa ma'anahu min Allah shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lafazin na annabi ne amma ma'anar ta Allah ce tunda ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha haka sai zamo da alqur'anul karim da alhadisul qudsi da alhadisul nabawi dukansu wahayi ne qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfain na raba sallah wato fatiha kenan an kira ta sallah saboda ba a sallah sai da ita baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu fa nisfu hali rabi ni ko nawa wa nisfa li abdi rabi kuma na bawa wa li abdi ma sa'al kuma abinda ba'awa ya roƙa zan bashi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iqra'u ku karanta yaqulu al abdu to idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin yaqulu allah tabaaraka ta'ala hamidani abdi idan ka ce yabo ya tabbata ga Allah mahalicin dukkan talikai shi Allah ya ce kaji bawa na yana yabo na ya san na isa wa yaqulu abdu ar-rahmanir rahim idan bawa yace shi kai ne mai gamammiyar rahama mai keɓantaccen jin kai yaqulu ta'ala asna alayya abdi bawa na ya yabe ni sai ce ka yabe shi wa yaqulu abdu bawa zai ce مالك يوم الدين يقول تعالى يقول الله تعالى مجدني عبدي in ka ce maliki mai mulki maliki mamallaki ta sa akwai wanda yake mai mulki ne amma ba mamallaki ba akwai kuma mamallakin دا با mai mulki ba yanzu aka ce wannan shine chairman na local government ai ba ya mallaki local government din bane mulkin local gama yake amma kayan ciki ba nasa bane gidajenku da iyalanku da motocinku ka nasa ne shine bambancin mulki shine mulki fada yake aji amma kayan mutane ba nasa bane shi ma ya kama ma gida sai ka kai shi kotu to kaga shi mai mulki ne amma ba mamallaki ba shi Allah shi ake siffantawa da mai mulki ne yana mulkin abin kuma abin da yake mulkin kuma kayansa ne kayansa da <laughs> yake mulki kai ba ka hanga kake mulki ba yawa ne in ka karanta da maliki kenan da maliki to maliki middini mamallakin ranar sakamako ranar sakamako ba wani wanda yake da wani abu sai Allah maliki middini ranar sakamako ba mai fada a ji a ranar sai Allah ba wanda ya isa limanin mulkul yawm lillahi wahidul qahhar to yawmin dini shine ranar sakamako addini yana nufin sakamako domin yin addini ana kiransa din ba da sakamako akai ma ana kiransa din za ka ce kamata din to dan yadda kai haka za a saka maka wa yaqulu Allah majadani abdi yaqulu abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa hadhihi al-aya baini wa baina abdi ita wannan aya ai tsakanin Allah ne da tsakanin bawa cewa kai kadai nake bautawa kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimako bauta da neman taimako abu ne da ba kasafai ake samu mutum ya hada su ba wani za ka ga in yana da damuwa sai ya je ya gaya wa wani Allah amma kuma ya tayi sallah sai ya wa Allah amma damuwa ko ba zai gaya Allah ba shi yasa isti'ana tana cikin ibada amma me yasa aka ware ta saboda Allah yana jarabtar mutane da wani zai zo ya nemi taimakon Allah amma ba zai bauta masa ba wani kuma zai bauta Allah ba zai nemi taimakonsa ba wani ba zai bauta masa din ba ko ba zai nemi taimakonsa ba wani kuma zai bauta masa kuma zai nemi taimakon shi ta aka ware neman taimako daga cikin ibada tare da cewa shi ma din ai yana cikin na abudu tun nan ka nemi taimakon Allah ai ka bauta masa idza anta fasta indillah to amma an ware ta ne saboda ana jarabtar mutane sai ga mutum yana da bukata ba zai zo masallaci ya sujjada ya gaya Allah ba sai tafi wajen bokaye ko tafi wajen yan taurari zuba masa su watsa masa cewa wace tauraruwa ce yau da haka yau za a yi ciniki ko ba za a yi ba matar da zai aura me ya tauraranta me ya najaminta wanda ko aure zai sai ya ja tambayi najamin matar yake zan aure amma ta gaya mu rana kaza aka haife ta a wata kaza kuma sunanta kaza buga da nawa ka ga yaya ya haɗu ko ya rabu ce ka a ya rabu sai ce ki yi haƙuri ya faru ya ce a ah, wani kun ya je ya istikhara ya istishara ya istikhara sai tafi wajen masu ilimin taurari ko tafi masu hisabi ko bokaye ko 'yan duba su duba masa arzikin ma'auran ko arzikin kasuwanci mu ko sai ni sallah raka min ce Allahumma inna nastakhiruka ha wa nas بعلمك ونستغفرك اللهم نستغفرك بعلمك ونستقدرك بقدرتك ونستقدرك بقدرتك كدوب وانا ina neman tabbatarwa da ikonka astakhiruka bi ilmika ina baka zaɓi a cikin saninka to wai san sanin Allah a hada bi kulli shay'in ilma ya san gaibu ya san shahada gaibu wa to ka je za ka yi aure kace ce Allah duba mun matan nan Allah shi ne mai duba ai yawwa in kana son duba na gaskiya ka gaya wa Allah don shi ya san gaba ya san baya ya san ciki ya san waje ya san komai kafin ya yi mu ma sai ka ce Allah na zo kai min duba hagan Allah shi ne mai yin duba maka tafi wajen wani ya maka duba ya duba maka shirme astakhiruka min alkhair astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa allamul ghuyub kaga magana ta kai shi yasa isti'ana aka ware ta daban kuma Allah ya ce tsakani na da na ya bauta min in karɓa ya nemi taimako in bashi fa hadhihi al-ayatu bayni wa bayna abdi wa abdi ma يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم Allah shiryar da mu tafarki farki madaidaici siratal lazina an'amta alaihim ta farkin wanda kai musu ni'ima ghairul maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba wala dhallina ba batattu ba ashe tafarki uku ne tafarkin an'amta alaihim tafarkin maghdubi alaihim tafarkin bali shi da kaga mutum yana yawa a duniya to yana kan tafarkin nan ɗayan uku ko yana kan almun'amu alaihim wanda aka cika su da ni'ima minan nabiyina was siddiqina wa shuhada'i was salihin ko kuma yana kan tafarkin Makdubi alaihim sune yahudawa ko yana kan tafarkin dalina sune nasara to me bambanci ya zaka gane cewa a tafarkin almun'amu alaihim kake tafarki wanda aka wa ni'ima a aqidarka da ibadaka da ka da halayenka akan tafarkin wanda aka wa ni'ima kake ko ku aqidarka da ibadaka da ka kana kan tafarkin wanda aka yi fushi da su ko aqidarka da ibadaka da ka da halayenka kana kan tafarkin batattu wannan an yi fushi da su waɗannan batattu ne waɗannan kuma an musu ni'ima zai ka zaɓi tafarki da kake so cikin ukun nan ko ka bi waɗanda aka wa ni'ima su ne annaba da siddiƙe da shirye da salihai ko ka tafarkin wanda aka fushi da su sune yahudu ko ka tafarkin batattu sune nasara to ko mutum ba zai ce akwai wani tafarki bayan waɗannan ba sai na magugawa, wanda su duka biyun babu to tafarkin wanda aka wa ni'ima ana gane shi bil ilmin nafi wal amal salih ya zama kana ilimi kana aiki da shi in ko kana ta tara ilimi baka aiki da shi to ka bi tafarkin yahudu ga sani ga tsiya in kuma kana bauta da jahilci to ka bi tafarkin nasara ga wahalar da kai amma ba nasu wannan shi ne inda ake gane abin Allah ya tsare mu fa haula ila abdi waɗannan roƙe-roƙen duka Allah yake na bawa ne. wala abdi ma sa'al abinda bawa na ya roƙa cewa a tsare shi tafarkin a shigar da shi a shiryar da shi can ka ce a shiryar da kai nan kuma ka ce a tsare ka ihdinas siratal mustaqim siratal lazina an amta alaihim Allah shiryar da mu ta farki madadaci sarki birkin waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi ba fa waɗanda aka yi fushi da su ba ba ma faɗi sunan su ba aka ce ba fa waɗanda aka yi fushi da su ba to je ka bincika me suka yi aka yi fushi da su wani malami ya fito da wasu abubuwa guda hamsin waɗanda su suka jawo Allah ya fushi da Yahuda cikin Alƙur'ani ka duba tafsirin wahatu tafsir za ga ka abubuwa guda hamsin da suka jawo aka yi fushi da su kuma kusa hamsin yanzu duk ana yin su abuwa hamsin ɗin da ya sa aka tsine aka fashe da yahudu musulmi ma yanzu duk kusan muna yi yanzu ba cakuɗa aka yi a yi na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yi na yahudu a yi na nasara tattalin arziki mu irin na yahudu siyasa mu irin ta nasara ibada mu irin ta annabi na ruwan kwaɗo tattalin arzikin mu na riba yi na yahuda ne Siyasa mu ta demokuraɗiyya ta nasara ce sallan mu kuma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka muke tafiya to da haka sai a san inda za a to kun ga yace wannan kun ga ya nuna mana sirrin da ke cikin fatiha ashe fatiha nan da muke karantawa kullun ashe roƙo muke yi Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya ba mu Allah kakkai mana kaza Allah kai mana kaza tauhidi ne za ka mutu yana karanta fatiha ya nutsu sosai sannan kuma wannan ya nuna mana kenan basmala ba ta cikin ainihin fatiha tun asali domin gashi ya ce ya fara daga alhamdulillahi rabbil alamin kuma ya ce uku na Allah uku na bawa ɗaya kuma tsakanin Allah da bawa kenan masu ɗiga aya a wajen ihdinas siratal mustaqim aya ɗaya siratal lazina an'amta alaihim nan ma sai a sa aya ghayril makdubi alaihim waladdallin ma aya kaga uku ya zamo na bawa uku kuma ya zamo na Allah sannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ta zamo a tsakatsaki kuma sai zama aya bakwai kenan banda Fatiha banda ah, bismillah to wannan shine amma baka diga aya a nan ba akwai kira da ba ta diga aya a wajen alaihim dinnan to sai zama kenan aya ta zama shida in ta zama shida to kuma ya ce nisfu hali wa nisfu hali abdi wali abdi ma sa'al kaga ya zama bakwai kenan wannan shine bambanci tsakanin malaman da suke ganin saka bismillahir rahmanir rahim cewa aya ce mai zaman kanta ko ko aya ce a cikin suratul a cikin fatiha حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة wato urwatu ya ruwaito daga babansa urwatu bin zubair kenan cewa ya kasance hisham bin urwa shi hisham bin urwa din ya ruwaito daga urwa cewa annahu kana yaqra'u khalfal imami yana karatu a bayan liman amma fi ma la yajharu fihi al-imamu bil qira'ati inda liman baya bayyana karatu kenan mazhaban urwatu bin zubair bin al-awwam cewa mazhabarsa cewa ba a karatu a inda liman yake bayyana karatu sai dai a saurari nasa وحدثني عن مالك عن بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد بن أبي بكر القاسم أم محمد محمد أم أبي بكر kaga waɗannan sahabai guda biyu a zubairu bin awam da kuma abubakar siddiq dukkansu jikokinsu sun zama su ne manyan fuqaha saba'a a cikin fuqaha saba'a jikokinsu suke qasim dan muhammad muhammad dan sayyidina abubakar urwatu dan zubair zubair dan awam kun ga waɗannan ƴaƴan sahabbai ne waɗanda aka musu bishara da aljanna ko manyan fuqaha usaba'a ɗin nan kaga suna ciki idza qila man fil ilmi sab'atu abhur riwayatuhu laysal an ibn kharij fa qul umu ubaydillah urwatu qasim sa'idun abubakar sulaiman kharija su bakwai ne su ake kira fuqaha ba idza qila man fil ilmi sab'atu abhur روايتهم ليست anin العلم خارجة فقل هم عبيد الله أروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة kaga Qasim bin Muhammad Muhammad dan Abubakar shine dan autan Sayyidina Abubakar a cikin maza wanda Asma'u binti Umayr ta haifa masa shi lokacin da aka tafi hajjin bankwana to ɗansa babban malami ne shi ma zubair ɗansa urwatu duk waɗannan tarbiyyar na,na aisha ne kare ya ƙwarau khalfal imami yana karatu a bayan liman fi ma la yajharu fihi imam bil qira'ati kun ga mazhaba bi kenan da mazhabar urwatu bin zubair da mazhabar qasim dan muhammad duk sun kasance ba sa karatu a bayan liman inda liman yake bayyana karatu ita ma malika dan mazhabobi guda biyu wa da sani an malikin an yazida bin ruman anna a bin jubair bin mut'imin kana ya karo khalfal imam fi la jaru fihi bil qira'ati haka nan nafi dan jubair bin mut'im shi ba kasance yana karatu a bayan liman a inda liman baya bayyana karatu kun ga shi ma mazhabarsa kenan nafi dan jubair bin mut'im alamaliku maliku wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika ba imam mali ya kawo wancan hadisi ya kawo waɗannan manyan fuqaha guda uku da shi urwatu bin zubair shahun bin urwatu bin zubair ya labarin da kuma shi qasim bin muhammad da kuma nasi bin zubair bin mut'im duka yayan sahabbai ne ko malamai ne da yake cewa wannan shine mazhabar da imam mali ya goyi bayanta da haka a malikiya zaka ga a mafi rinjayen magana a malikiya idan liman yana karatu a yi shiru inda ana jiwa karatunsa a yi shiru babu sarki kirati kalfa ima fi ma jihara fi babin da yake kada ka kai karatu a bayan liman a inda yake bayyana karatu حدثني هيا an مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر su ila سئل هل a أحد خلف الإمام idan an tambayi abdullahi dan umar cewa shin mutum zai iya karatu a bayan liman ala iza salla ahadukum khalfal imami idan ɗayanku yana salla a bayan liman fa hasbuhu qira'atul imam karatun liman ya wadatar da shi wai za salla wahadahu in ko shi kadai yake salla fal yaqra ya karanta qala wa kana abdullahi bin umar la yaqra'u khalf al nan ba a ce ma fi ma yajhadu fihi din ba wanda kuma sai an hada da wancan babin za a gane haka qala haya sami'tu malikan yaqulu al-amru indana an yaqra'a ar-rajulu wara al-imami mutum ya yi karatu a bayan liman fi ma la ya jaru fihi al'imam bil qira'ati a inda baya bayyana karatu su ne raka'o'i goma sha ɗayan nan wa ya turgul kuma ya yin karatu fi ma ya jaru fihi al'imam bil qira'ati a inda liman yake bayyana karatu su ne raka'o'i shida a biyun magariba da biyun isha da kuma biyun asuba حدثني هيا عن مالك عن عن ابن شهاب عن ukai mata allaiki an abi hurairata anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama in sarafa min salatin annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallama daga wata sallah jahara fiha bil qira'ati wanda ya karatu a fili wacce kenan ko isha ce ko magariba ce ko asuba Faƙala hal qara'a ma'i a hadin anifan yalla a cikinku akwai wanda ya karatu tare da ni ina karatu ina ji wani shi ma yana karatu يا رسول na'am ana ya ني ice ni ne ƙala صلى الله عليه وسلم اني اقول ما mali unaza'ul qur'an me yasa ake ja ni wajen qur'ani ina karanta kuna kai ai zama kamar jayayya ina fada kuna fada ina karatu kuna karatu inda za a ban ma a ce liman yana karatu kowa ma ya nasa ai masallacin ba tsari kamar yanzu harami cikan nan da aka yi a ce kowa ya karatunsa wani daga indiya yake karatun da wani daga sudan wani daga afirka ai ƙaran ma za ta yawa amma kun ga tsari duk yawan nan namu muna jin liman ɗaya to shine nizam wannan abu yana birge ma waɗanda ba musulmi ba su ga miliyoyin mutane amma a bayan liman ɗaya wanda ya nuna musulunci ya zo da shugabanci dukkan mu ba ma ruku'u su yayi duk ba ma ɗaguwa su yayi duk ba ma sujjada su yayi duk ba za mu sallama ba su yayi haga ashe muna da tsarin shugabanci lalata shi muka a cikin a cikin sallah har yanzu shugabanci na nan in aka fito sallah ne kowa zai kama gabansa ko shi ne yace mali unazi'ul qur'an fanta hannasu sai mutane suka hannu anil qira'ati gabarin yin karatu ma'a rasulillahi sallallahu fi ma jahara fi sai zama sahabbai sun hannu gabarin yin karatu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda manzon Allah yake bayyana karatu a fili bil qira'ati hina sami'u zalika min rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ji wannan sako bukhari ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 780 kenan wannan hadisi yana da tabbatar da cewa in liman yana karatu a shiru kenan ko masu cewa zaka karanta fatiha inda ake bayyana karatu ba sha suka ka dinga yin karatun a fili liman yana nasa ba sai dai su ce ko ka yi a ɓoye lokacin da liman ya ɗan baka ɗan lokaci ka yi ko kuma su ce ka bari gaba ɗaya babu ma ji a sitta amin khalfal imam babu da zo faɗa amin idan liman ya zo wala bollin a ce amin to ta amin ɗin nan shi ma yana cikin abubuwa mu ma muna faɗa na ga kiristoci ma suna faɗa ce amin ye eh, sai kaji kuma abin abin hada yi mana sata kuma irin namun kaga je zo na ba turanci ba ne ba kuma wani yare ba ne irin namu ne mu ya zo da ya zo ma da kusan kira'a guda shida a cikin bata bari ya ce ana cewa amin kowanne harka shida shida akwai kuma wanda ake na farkon harka biyu sannan na biyun harka shida amin akwai kuma wanda ake masa ja harka biyu biyu amin akwai kuma wanda ake masa na farkon a yi masa yamala amin akwai kuma wanda ake na biyun yamala shi ma amin akwai wanda kuma ake wa na biyun shadda amin wala amin albaitar haramu kashi na kenan ko da sauransu to amma wanda ya fi shahara ne muke ne wai na farkon ajiye ja amin amin wannan biyun aka fi ko wanda ake jan duka biyun harka shida shida da kuma wanda ake jan na biyu harka biyu na biyun harka shi na ɗaya harka biyu na biyun harka shida ko kuma shi fi shahara dama kuma fi inganci حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا idan liman ya ce amin kuma ku ce amin fa innahu domin yadda sha'anin yake man wafaqa ta'aminuhu ta'aminal mala'ikati wanda amin dinsa ta gam da fatar da amin din mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a yafe masa abin da ya gabata na zunubansa alibun shahabin wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin annabi sai yake yana cewa amin وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين إذا لمن يزون قرب yace ba waɗanda aka yi fushi da su ba batattu ba sai ku ce Allah amsa tunda addu'a aka yi karshe sai a ce ma'ana istajib ya Allah shine ma'anan amin istajib Allah amsa to kun ga anan bambanci iza ammana al-imam fa aminu Liman yace amin ku ce amin nan kuma ce in yace ghairil maghdubi alaihim wala dalin fa qulu amin kaga bambanci anan can sai yace amin to ya za a jami tsakanin wannan mu zaka ga yadda muke a mazhaban mu ta malikiya idan liman yace wala dalin ba ma jira yace amin sai mun fara cewa amin in kuma zaka hada ruwayan biyu in ya kai ghairil maghdubi alaihim wala dalil sai ku jira ya ce amin sannan ku ce amin sai ya ce idza ammana al-imam fa aminu kenan idan idan ya ce wala dalil to ku jira ya ce amin sai ku ce amin in kai aka kai aiki da rawayin guda biyu in kuma yana cewa wala dalil kace amin to kai aiki da ruwaya daya ta cewa da ya ce ah, wala dalil ku ce amin sai kuma ya ce sai ya ce amin ku ce amin za ga mazhaba bin duk ana aiki da su ko za ka ga idan ka kai wani dalilin za su jira ka sai ka ce amin sannan sai su ce amin wasu kuma kana kaiwa wani dalilin za su ce amin to kaga kowanne ga hadisin wannan a sama ga hadisin wannan wato a ƙasa kowane hadisin ana aiki da shi kuma ana iya jam'i tsakaninsa ya aiki da su gaba daya shine in ya kai wala bali ba za ka ce amin ba in kana koyi da liman sai ka jira tukunna sai ya ce amin sai ka ce amin Amin فقولوا man فإن من وافق قوله wa الملائكة lahu ma ما تقدم من ذنبه دون da faɗarsa ta dace da faɗar mala'iku su ma mala'ikun sun ji wannan suna cewa amin to sai ya zama kai ma amin dinka ta zo irin ta mala'iku to sai a baka wato a gafarta maka abin da ya gabata na zunubi zunubanmu dama suna nan tili kaga duk abin da zamu a ce za a yace na baya ya kamata a ce mu yi himma a kai musamman kuma wannan bangare wannan hadisi imam al-bukhari ya shi mai lamba ta 782 da ta 781 wa haddathani an malikin an abi zinadi an al-a'raj an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ahadukum amin idan ɗayan ku yace amin wa qalatil mala'ikatu fis sama'i amin su ma mala'iku a sama suka ce amin fa wafaqat ihdahuma al-ukhra sai taka tai daidai da lokacin da suka faɗa kai ma kana faɗa gusa da ma ta min zambihi saboda mala'iku sun ce Allah ya amsa to sai Allah ya amsa ya gafarta maka abin da ya wuce na zunubi ko ƙanana ko manya ake nufi duka Allah zai iya yi da rahamarsa وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبي ashe guraren da ake dacewa da faɗan mala'ikun suna da yawa sami Allahu liman hamida kaka ce Allahumma rabbana lakal hamdu a nan ya zo da siga hudu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu wanda fi kowanne cika allahumma rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana wa lakal hamdu rabbana lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda nan da akwai lada bukhari ya rawaito wannan hadisi da kuma muslim babu al'amal fil julus fi sala babun yadda ake zama a sallah ya ake zama mutum yazo zai zauna zaman harde zai ko zaman zama akan kafarsa ko ko zama akan duwawunsa na bangaren hagu babu al'amal fil julus fi sala حدثني يحيى عن an عن مسلم بن ابي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أبعث بالحسباء عبد الله بن عمر يا جن إنا وصاد أقوى wato yana sallah bai ɗora hannunsa a kan nan ba sai ya kai sauke hannunsa a ƙasa yana taɓa tsakuwa falon man sarabtu na hali da aka yi sallama sai kira ne yake kakka sake haka ƙala isna kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u kai yadda annabi yake ka huta fa qultu kaifa kaifa wa kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u sai annabi yake sallallahu alaihi wasallam qala kana idza jalasa salati idan ya zauna a sallah wada'a a al-yumna ala fakhidhihi al-yumna sai ɗora tafinsa na hannu akan cinyarsa ta dama tafinsa na dama akan cinyarsa ta dama sai ce me wa qabada asabi a ha sai ya haka ya danke hannunsa gaba daya wa ashara bi usbu'ihi allati talil ibhama wacce ce talil ibhama ga ibhama nan wacce ce taliha sai ya haka waɗannan a dunkule suke guda hudu wannan ɗayan kuma sai ya nuni da shi ta ga ɓangaren dama ke ko wadda a kafa hul yusra da kuma ya ɗora tafin hannunsa na hagu ala fakhidhi yusra akan cinyarsa ta hagu wa ƙala haka za kada ya fa'alu haka yake yi wannan shi ɗora shi kawai za a yi wannan kuma an ɗora sai a dunkule sai a saki wannan guda ɗaya akwai da ta zo za a saki guda biyu da wannan da wannan wannan sai a sake shi a ɗora shi a kan nan wannan kuma sai a bashi haka to tunda haka ka ɗora hannun sai ka dunkule kaga haka za ka saki akwai wanda suke ɗora haka akan harf shi ma yayi akwai wanda ake ɗora haka fa ashara sai ya nuni da wannan akwai kuma wanda ya zo cewa ha yana motsa ta ba haka yake sama ya kasa ba wani off and down Ta hari kuma haka ake yi girgiza shi kawai ake yi saboda idan kai haka to babu ishara kuma shi kuwa yana nan a tsaye amma yana motsi Shi ta hari, yana nan a tsayensa amma yana motsi in ko kai haka da haka to yanzu babu nuni tunda ba nuna kake ba yanzu ƙasa kake da sama kaga saboda ka so ake ka dinga yana nan a tsaye ana nuna shi kuma ana bai bar nunin ba amma yana motsi na kawai tsaya guri guda shi ne tahrik din tahrik to yake to kaga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to haka zaka zauna kai ma wannan hadisi musulmi ya rawaito shi mulawat 580 وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل يقول متن ياي صلى أجيفا عبد الله بن عمر فلما جلس الرجل da ya zo zama fi arba'in a raka'a ta hudu tarabba'a sai zaman harɗe irin zaman fada irin wanda sarki yake a fada wata na rijilaihi ya tankwashe kafafuwansa falon man sarrafa abdullahi aba zalika alayhi sai yace kai baka kyauta ba fa qala rajulu fa innaka tafa'alu zalika kai ma na zaga kake yawa ashe shi ma yaga Abdullahi dan Umar zaman harde yake yi shi kuma nasa na larura ne gaggausa ne kafarsa ba ta lankwashewa don zo zaman tafiya sai ya harɗe haka haka yake tafiya ba zai iya zama ya lankwashe wannan kafa ya zauna a kanta ba yana da jiki sosai saboda haka sai ya zauna ya zaman haɗe haka yake tayya sai ce to kai ma na ga haka kake to me hujjata fa innaka taf'alu zalika fa qala abdullah bin umar fa inni ashtaki ni ina da larura eh kai ka kai haka kai yadda ake ni kuma ka banni nayi na masu larura وحدثني عن مالك عن سلفة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه ya ga abdullahi dan umar yana komawa a tsakanin sujada guda biyu ya zauna a kan diddigen kafafuwansa man sarafa lokacin da ya sallama zakara lahu zalika fa qala inna halaysa sunnata salati yace wannan ba shine sunnar sallah ba wa inna ma af'alu haza min ajali anni ashtaki kaga akwai zaman da zaka yi haka akan kafafuwanka guda biyu tsakanin sujada guda biyu mutum ya tayi sai ya zauna akan ya kafe kafafuwansa ya zauna akan su wani irin zama ake kiran eh irin yadda ya haka da ake kiransa da Hausa Hausa aka ce ma karama a ah, wannan ba so bane a karama Zama raƙumi ai ba yare ba ne zama raƙumi ma'ana ka kafe kafafuwanka guda biyu ka kafe su a tsaye sai ka ɗora ɗuwawunka bi a kai ya gurfana ai mu je fada mu gaida ake gurfanar da mutum kusan gurfanin ne fa amma gurfanai fa sai an danna kanmu ya gurfa ya gurfana gurfana kuma naɗa kafafa ake yi sosai za a gurfanar da mutum sai an naɗe kafarsa hotunan da ne da babu irin na bature an zo da mutum sai a gurfanar da shi zaunar da shi a sun da kansa ƙasa وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره annahu kana yara abdullahi bin umara ya tarabba'u fi salati ga yana zaman harɗe a sallah Iza jalasa ƙwala fa fa'altuhu ni ma sai ne haka wa ana ma izin hadisu sunni ni lokacin matashi ne ina da sababbin shekaru matashi ne dan bana bakwai fana hani abdullahi sai abdullahi ya ja kunne na ya hana ni wa qala inna ma sunnatu salati an tansiba rijlaka yumna sunnar sallah shine ka kafe kafarka ta dama ita dama kullum a kafa take wa tasmi rijlaka al-yusra ka lankwashe kuma ka ta hagu fa qultu lahu fa innaka taf'alu zalika to ai kai ba haka kake ba ga yadda kake yi kai fa qala inna rijlayya la tahmilani kafata ba za ta iya ɗauka na ba yana da jiki ga kausan jiki gare in ya lankwashe haka sai ta kare ita ni akwai larura kai kuma ga yadda nake koya maka haka za ka yi حدثني يحيى عن مالك عن حي بن سعيد عن القاسم بن محمد arahumul julusa ya nuna musu yadda ake zama tukta shahuda a cikin tahiya fana saba rijilahu yumna sai ya kace kafarsa ta dama wasana ya lankwashe rijilahu yusra kafa hagu wajalasa ala warakihil aisar ya zauna akan duwawunsa na hagu walam yujlis ala qadamihi bai zauna akan kafarsa ba shi ake kira zaman tawarruki shine ka zama akan duwawunka zaman kuma ka zauna akan kafarka daban kuma ka zame kafarka ka zauna akan duwawunka daban ala قال ثم قال thumma هذا عبد الله بن bin a هذا عبد الله bin عبد bin umara عمر وحدثني anna bahu, kana يفعل zalika yace wannan abdullahi dan abdullahi dan umar ne ya nuna min haka kuma yace min haka ya ga babansa yana yi wato kafin larurar ta same shi kenan to sai mu kwana anan ko babu tashahhudi fi salati Allah ya ba mu dace